إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta bakwai ga watan ramadana hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau sha biyu ga watan ah, shida ko shekara ta 2016 wannan majalisi namu na karatun alkur'ani da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba da ke unguwar kundila a jiya mun tsaya akan aya ta 97 a yau a yau za mu ɗora kan aya ta 97 a cikin surfil bakara a da fatan Allah ya taimake mu ya mana jagora ya buɗa buɗe mu da ƙoƙarin karanta ƙur'ani da fahimtarsa a ramma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين نعم الله ملوككي يتي قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ka ce man kana aduwan li jibrila wanda duk ya kasance maki ne ga jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah lallai shi Allah ya saukar da wannan alqur'anin a bisa zuciyarka bi idhnillah da izinin Allah ma'ana shi jibrilu shine ya sauka da shi zuwa ga zuciyarka kai manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai gaba da jibrilu to ya je ta gabar shi dai jibrilu shi ke zuwa da wahayi da dukkan manzanni kai ma shi ya saukan maka da wannan alkur'anin a zuciyar ka bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadai shi alkur'anin yana gaskata abin da wato yake gaba gare shi ma'ana duk littafan da suka zo gabaninsa ya gaskata su wa hudan kuma shi alqur'ani shiriya ne wa bushara lil mu'minin har wa yau wato ainihin bushara ne ga muminai wanda suka bi Allah suka bi manzo to qur'ani zai nuna masu <clears throat> ga sakamakon su ita ce aljanna man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusuli har wa yau wanda ya kasance makiyi ne ga Allah da mala'ikunsa da manzanninsa wa jibrila wa mikala har wa yau ya zama makiyi ga jibrila da mala'ika mika'il fa inna Allah aduwwu lil kafirin lallai Allah shi ma maƙiyi ne ga kafirai domin duk wanda ya zama maƙiyi ne ga Allah har wa yau maƙiyi ga manzanni da mala'iku da mala'iku to lallai wannan kafiri ne saboda haka kuma Allah maƙiyi ne ga kafirai wannan hadisi ko kuma shi malam Allah ya masa rahama gabanin waɗannan ayoyi yayi wata magana wanda wasu ayoyi ne da za su zo nan gaba tunda ana maganar yahudawa ne ita ake ta ba mu kissar labarin da ɗabi'un da halayyar su marasa kyau sai a tafsirin su yake cewa wato wa mimma wa mimma yazidu ala qadri imanil yahud daga cikin abin da zai ƙara mana ɗebe tsammanin imanin yahudawa A ma yahmiluhum alaihi alhasadu wal haqidu min ikhtilaqi qisasin wahiya na abinda gaba da ƙiyayya da hasada ta ɗauke su na ƙirƙirar wasu ƙissoshi na ƙarya saboda me liyasuddu biha sufaha annas an imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam domin wannan ƙissoshin da suke ƙirƙira na ƙarya da tatsuniyoyi wanda suke basu da tushe da gindi sun ƙirƙire su ne don su toshe wato ainihin mutane daga bin manzo da yin imani da abin da ya zo da shi maimakon su bar mutane su ji wa'azi su ji ƙur'ani su yadda da ƙur'anin su riƙe shi sai suke ƙirƙirar wasu ƙisoshi na ƙarya da wasu tatsuniyoyi da wani tsubbace-tsubbace da surkulle domin mutane su koma su ta karanta waɗannan su bar abin da aka sauka musu na wahayi wannan ɗabi'a ce ta yahudawa kuma ya gangaro ya shigo cikin al'ummanmu har masu ma da awar musulunci ɗin maimakon a bar mutane su karanta ƙur'ani su san allah su san manzo su san musulunci su san komai ta hanyar ƙur'ani sai a ƙirƙiro masu wasu ƙisoshi da wasu bayanai wanda ba su da asali da tushe a ce daga addini suke ko kuma in ka koma irin malamanmu na tsibu sai ka ga wato gardi bayan ya karanta alkur'ani har ma ya haddace shi babban abin farin ciki abin yabo ya zauna ya karanta ƙur'ani har ya haddace shi amma sai ka ga a gefe kuma an ƙirƙirar masa hatimi da kundi sai ka ga ƙarshe yana ma girmama kundin fiye da ƙur'ani sai ka ji ya ce na sami bara kaza na sami wani laƙani kaza na sami kaza sai ka ga har gasa ake wurin gardawa kundin waye ya fi girma don da ka sami wata bara ba kuwa wannan waɗancan ba su da ita alfahari kake da wannan bara ɗin a ciki ka tattara hatimin wato ainihin annabi yusuf ɓangaren soyayya kenan idan matasa sun zo da shi za ka yi amfani sannan ɓangaren sihiri yadda za a ɓata ƙwaƙwalen wasu shine hatimi na annabi Suleiman, kirkira karya kuma a rika jingina ta zuwa ga annabawa na gari wannan tun daga kan yahudawa aka samu wannan asalin shine mala yake gaya mana sun yi wannan wato wa arafu jibrila huwa malakul wahyi lahi wato ainihin wa bainar rasulihi su yahudu sun san cewa mala'ika jibrilu shine mala'ikan nan da ya zama tsani tsakanin Allah da dukkan manzannin da ya saukan ma da wahayi mala'ika jibrilu shine yake zuwa da wahayi <clears throat> ana ganewa da kyau sannan wato ainihin wa mika'il muwakkalun bil khasbi wa silmi shi ko mala'ika mika'il shi aka wakkala ma abin da ya shafi ruwan sama da tsare da tsirai da yanayi na zaman lafiya duk su kansu sun san wannan faƙalu sai suka ce jibrilu aduna ya ci bil azab wa yatali'u muhammadan ala sirrina shi jibrilu maƙiyanmu ne domin duk wata azaba in wasu suka yi barna shi ke zuwa da azaba shi ke zuwa ya ɗau gari ya ɗaga ya kife shi ke zuwa ya ɗauko dutse ya ɗora kan wasu shi ke zuwa da iska ta share wasu da tsawa saboda haka shi jibrilu mu a wurinmu maƙiyinmu ne kuma shi ke zuwa ya ji sirrinmu ya je ya gaya ma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun san su ba za su ce sallallahu alaihi Muhammadu kawai za su ce Allah ya tsari mu wannan shi ne shine ce wa huwa sahibu azabin wa hisfin ko wa khasfin wa shidda su jibrilu suna ɗauka shi ne ma'abucin duk wata azaba da wani kisfe wuri da za a yi da kuma duk yanayin da dai bai da daɗi su a wurin su jibrilu ne ke zuwa da wannan walau kana mika'il ya ci muhammadan la'amanna bihi da mika'ila ne ke zuwa wurin muhammadu ya karɓo wahayi ya kawo ma manzo to da mun yadda da shi mika'ilan shi ma manzo abin da yake faɗi da mun yadda da shi ta wata magana wata ƙarya kenan ko wannan maganganu ne irin nasu su yahudawa da suke dan su toshe mutane daga bin abin da aka saukar ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan haka suke faɗi suke cewa da mun imani da shi domin shi ne yake zuwa da alkhairai dama mika'ila ba jibrilu ba wato ainihin wannan suna faɗin wannan a takabbura anil haƙƙi kawai saboda girman kai ne wajen ƙin karɓar gaskiya yastada'i ikhtilaq al-ma'azib in ka kinga gaskiya maimakon ka karbe ta ko ka ja baki kai shiru to sai kai ta kirkiro wasu uzurori wai da su ne suka hana ka kin karɓar gaskiya din ai har yawa ana samu wannan ko ba a samu sai ka ja an ce ai da wannan bayanin da ba da ba su suka faɗi ba da mun yarda da shi da kaza kaza wannan duka uzuri ne wanda ba uzuri ba ƙarya idan ƙarya ce duk inda ta zo ko hannun wanda kake so ne ka bata idan gaskiya ce ko hannun wanda kake ƙi ne mai za yi sai ka karɓe ta wasu uzurori ne suke faɗi wanda suke kawai ƙoƙarin su nuna wai su ƙin karɓar wahayin da suke wanda aka zo ma manzo kamar suna da hujja kenan ko wa yu'addi ila dani saboda haka fi man la yajuzu dani fi wannan yake ga kamar sun sami dama su soki wanda bai cancanta a soke shi ba shine soki jibrilu sannan su soki manzo kuma su soki wahayin da aka zaka mashi fal yahudu fi jibril li'annahu li'annahu nazala zalal wahaya. ala muhammad ko na zalal wahaya. su sun soki jibrilu wai saboda shine yake sassauka ma manzo da wahayi bi annahu rasulul azab kuma wai shine manzo na azaba kamar da suke faɗi na adamu ittiba'in nabi li'anna wato li'anna wahayahu ya tihi jibril kawai karshe abin da suke so su ce ba za su bi abin da aka sauka ma nabi na wahayi ba amma me hujjar su wai hujjar saboda jibril nake zuwa da wahayin da ba jibrilu bane za su karba dan Allah za ku yarda da wannan magana to shine sai Allah ya ce qala Allah ta'ala qul lahum man kana aduwwan li jibrila kuna ganewa ka ce masu duk wanda yake maki ne ga jibrila ko ah. fa innahu nazzalahu ala qalbika bi izin. ka gaya masu Allah shine ya saukar da wannan qur'anin ta hanyar shi jibrila din wato ainihin a bisa zuciyarka kuma da izinin Allah sai su je su yadda za su in mutuwa za su su mutu kenan wannan haka Allah ya yi kuma haka ya so mala'ika jibril shine yake cewa aminu anil wahayi shine al malakul wato ainihin ainihin abin nan ake cewa <clears throat> wato ar-rasulul malaki shi ko manzo ana ce mai ar-rasulul bashari mala'iku guda biyu sune amintattu akan wahayi na farko ar-rasulul malaki ne mala'ika jibrilu sana rasulul bashari shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa da kyau banda wannan ibnu kasir ya kawo wani hadisi wanda yake nuna shi ma wani asar kenan wanda yake na abdullahi dan abbas da yake daɗa nuna mana ɗabi'ar yahudawa da kullum za su faɗi abu ko alkawari da su kuma za su saba kuma duk abin da suka faɗi ƙarya ne shi ma wannan asar ɗin yana daɗa nuna mana hujja da dalili na ainihin wannan saukar da wannan aya kamar yadda na gaya muku hadisi ko asar ne na abdullahi dan abbas yake cewa a cikinsa hadarat isabatun min yahudi Rasulallah sallallahu alaihi wasallam wata tawaga ta yahudawa sun zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai suka ce ya abal qasim ya kai baban qasim haddisuna an khilalin nas'aluka anhunna ka ba mu labarin wasu abubuwa guda uku wanda za mu tambaye ka game da su la hunna illa nabi ba wani wanda ya iya sanin su ko zai iya ba da labarin su in ba annabi bane shi wannan da suka zo suke gaya mashi wannan da haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا sai manzo sallallahu alaihi yace musu to ku tambaye abinda duk kuke so hmm. walakin ij'alu li zimmatallah sai dai ina so mu sanya alkawarin Allah tsakanina da ku kuna ganewa wa ma akhadha yaqubu ala bani da abinda annabi yaqo kakan ku can na farko yayi dauki alkawari tsakaninsa da ƴaƴansa inda yake cewa ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa antum muslimun ya ku ƴaƴana lalle Allah ya zaba maku addinin musulunci ya zama shine addini kar ku yadda ku mutu face kuna musulmi wannan alƙawarin da ya dauka kuma sai dai in za mu yi wani alkawarin da ku abin da za ku tambaye ni in na gaya muku ya zan gaskiya za ku riƙe wato wannan addinin za ku karɓi abin da na zo da shi kuna fahimta da kyau wato la in ana haddastukum an shay'in faraftumuhu la tattabi'unni in na ba ku labarin abin da kuka tambaye ni kuma kuka san abin da na faɗin haka yake to lallai za ku bi ni alal islami akan musulunci kuna fahimta ma'ana sai da aka zauna aka aka agreement aka yarjejeniya za ku tambayan zan ba ku amsa idan kun yadda da tambayar amsa ta nan da na ba ku daidai ce za ku musulunta za ku bi ni ka musulunci kuna ganewa da kyau fa qalu zalika laka suka ce eh mun karɓa maka wannan kun ga alƙawari ko da ake kula da su ku fahimci labarin da kyau fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saluni amma shi'tum to yanzu ku tambaye ni duk abin da kuke so qalu akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna ba mu labarin wasu abubuwa ne guda uku da za mu tambaye ka su akhbirna ayyu ta'ami harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu an tunazzalu tawrat ka ba mu labari wai wani abinci ne wato yaqub shine isra'il ko wani abinci ne ya haramta ma shi tun gabanin a saukar da attaura kamar yadda ya zo kina cikin alqur'ani ko ko ka bamu labari wani abinci ne kun ga tambaya ɗaya kenan sannan wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul har wa yau ka bamu labari wai yaya digon maniyin mace ke da kuma digon maniyin namiji sannan wa kaifa yakunu zakaru min huwa al-unsa ya ake samun mace ko a sami namiji daga wannan digon mani su biyu suka haɗu suka samar da shi amma sai a ya mace wani lokacin fi ya namiji wato ɗa namiji tambaya nawa kenan wa akhbirna bi hadha an-nabiy al-ummi fi an ka ba mu labari game da wannan annabin wato ainihin shi kenan ko shi karan kan shi yaya ɗabi'arsa take cikin bacci ma'ana ya yake baccinsa da na mutane duk iri ɗaya ne ko baccinsa daban yake kuna ganewa wa waliyihi minan mala'ikati har wa yau ka ba mu labari waye ne ke zuwan masa da wahayi waye ne majibincinsa dangane da wahayi tambaya ta nawa kenan hudu ma'ana waye mala'ikan da ke kawo masa wahayi kaga tambaya hudu kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum ahadullahi lain ana ambatukum ko latutabi'unni yace to alkawarin Allah tsakani na da ku in har na ba ku labari latutabi'unni za ku bi ni faqauhu ma sha'a min ahadin wa misakin suka yadda cewa za su ba duk wani alkawari da yarjejeniya da suka kulla sun yadda inda ya ba su labarin nan inda ya ba su amsa daidai kuna ji faƙala sai ya ce wato unshidukum billazi anzala taurata ala Musa to da farko ina hada ku da wannan da ya saukar da a taura ga Musa kaga yana da rantsar da su kenan kaga bai ce masu shi Qur'an da aka sauka mai ba ba sai da da taura ba to ina haɗa ku da wanda ya saukar da a taura ga Musa ba Allah ba kenan hal ta'lamuna anna Isra'ila Yaqub hadinan mari da mardan shadidan ina hada ku da Allah ai a cikin littafin ku ko kun sani kun karanta shi yaqo yayi wani rashin lafiya rashin lafiya mai tsanani faɗala saqamuhu minhu wannan wato ciwon ya masa tsawo bai sami waraka ba daga nan fa nazara lillahi nazaran yayi wani bakance tsakaninsa da Allah la in afahu Allahu min saqamihi la harimanna ahabba ta'ami wa sharabi ilai yayi bakance tsakaninsa da Allah yayin da ciwo ya masa tsawo ya masa tsanani ya ta addu'a yayi bakance in har Allah ya warkar da shi daga wannan ciwo to lalle zai haramta ma shi abincin da ya fi so da abincin da wato da abin shan da ya fi so zai haramta ma shi waɗannan abubuwa kun san bakance ai idan ka yi shi ya cika wanda ka allaka shi da wani shar'i ko wani abu to ka ganye cika dole shi kenan dole ka cika wa kana ahabbu da'ami ilaihi luhumul ibli wa ahabbu sharabi ilaihi albanuha sai kasance abin da yafi so na abinci shine naman raƙuma sannan abin shan da yafi so shine nonon raƙuma faƙalu Allahumma na'am suka ce eh haka yake wannan magana tana nan mun san ta cikin attaura wannan amsa taka ta yi daidai mun yadda wa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad alaihim manzo sallallahu alaihi yace ya Allah ka shaida a kansu abin nan da na faɗi sun ji kuma sun ce sun yadda san gane sannan yace wa unshidukum billahi allazi la ilaha illa hu har wa yau ina hada ku da Allah wanda babu abin bautawa da cancanta sai shi allazi anzala taurata ala Musa wannan da ya saukar da taura ga Musa kun gane ya kara musu wata kalma wacce can bai faɗi ta ko ita ce me la ilaha illallah ina hada ku da wanda ba abin bautawa da cancanta sai shi kaga wa'azi haka ake da farko sai ka biyo ma mutum a hankali tukun can cewa yana haɗa ku da wanda ya sauka ma Musa a taura yanzu tunda an matso sai ya kara, ina haɗa ku da wanda ba abin bauta cancanta sai shi kuma ya sauka ma Musa a taura kun gane hal talamuna annama ar-rajuli abyadu ghalizun al- marati asfaru raqiqun shin ko kun sani a ilimin ku na taura? cewa maniyin namiji fari ne mai kauri sannan maniyin mace ita kuma wato fatsi-fatsi ne ko ka ce kama da ruwan rawaya ake cewa raƙiƙin kuma siriri ne kun san wannan fayihuma ala kana lahul waladu wa shabahu bi idhnillahi azza wa yace to yadda al'amarin yake in dai a littafin ku an wannan an ba ku wannan ilimin to ni ma an man wahayi an sanar da ni wannan likitancin harka ce ta sirri ko harka ce ta gaibi amma an sanar da ni ma cewa duk lokacin da ɗayan ruwan namiji ko na mace wato ya riga ana ganewa da kyau shine halaki nan yayin jima'i wanda ya riga kuna ganewa akan ɗayan to sai ya zama sababin haka an wato ainihin kana lahul waladu wa shaba idan namijin ne ya riga kan na mace to sai ya zama ɗan wato an sami kamanceceniya da izinin Allah sannan kuma sai ya zama in na namijin ne ta sababin haka an sami ɗa namiji in macen ce sai a sami wa iza ala ma'ur rajuli ma almar'ati kana alwaladu zakaran bi idhnillah idan wato ainihin ruwan namiji maniyin sa kenan ya riga maniyin mace to sai ya zama ɗan sai ya zama ɗa namiji domin wannan ruwan maniyin na namiji ya riga ruwan maniyin mace ɗin wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ur rajuli kana alwaladu unsa bi iznillah idan ruwan mace ne ya riga ko ya fi ɗaukaka a kan na namijin to sai ya zama ɗan ya zama ya mace ce da izinin Allah kuna ganewa da kyau qalu allahumma na'am suka ce eh lallai haka ne abin nan da ka faɗi shi ma mun san shi a cikin littafin mu mun yarda da wannan amsar taka ta daidai kuna fahimta qala allahumma shahad yace to ya Allah ka shaida ga sunan gabana sun man tambaya kuma abin da na ba su amsa sun yadda kuma mun yi kulla wani alkawari da su kuna fahimta da kyau sannan wato unshidukum billazi anzala at-taurata ala musa har wa yau ina haɗa ku da wannan da ya saukar da attaura ga Musa hal ta'lamuna anna hadha an-nabiy al-ummi tanamu ainahu wala yanamu qalbu shin ko kun sani cewa shi wannan wato ainihin annabin shi ne shi kan shi kenan ko tanamu ainahu idanunsa ne suke bacci wala yanamu qalbuhu zuciyarsa ba ta bacci shi yasa in ya ga abu a mafarki sai ya zama wahayi ko ba haka yake ba manzo alaihi sallam ku duba dan Allah wannan duk an masu bayani a cikin littafin su kuma haka manzo yake in ya kwanta bacci sa ne kadai amma zuciyarsa ba ta bacci shi yasa in ya ga abu a mafarki sai ya zama wahayi wanda in ya faɗe shi za a ɗauka wahayi kuma ya aiki da shi kuna fahimta da kyau wannan ya ba su wannan amsar ita ma alu sai suka ce Allahumma na'am eh haka abin yake shi ma mun san wannan kuna ganewa ala Allahu mashhad yace ya Allah ka shaida abinda na faɗi sun yadda qalu sai suka ce anta la'ana fa na ko wato man waliyuka minan mala'ikati fa inna na au aw nufariquka suka ce to yanzu mun zo gabar da zafa ka ba mu labari waye ne waliyin ka dangane cikin mala'iku waye ke zo maka da wahayi ne a nan ne ko mu tafi tare da kai ko kuma a nan za mu raba hanya za mu kuna fahimtar magana to ku da kuka alkawari sai an ba ku amsa duka shikenan za ku yadda ne yanzu kuma na ku fara kokarin korora alkawari walau kana waliyuka siwahu ko a minal mala'ikati taba nan ne kuwa afwan na tsallake qala fa inna wali jibril sai annabi ya ce to ku sani na wanda ke zo man da wahayi shine jibrilu walam yab'ath Allah nabiyyan qattu illa huwa waliyuhu Allah bai taba aiko wani manzo a zo masa da wahayi ba face ya zama jibrilu ne mai zuwa masa da wahayi ba ma ni kaɗai ba duk manzannin da Allah ya aiko su mai kawo masu wahayi shine wa jibrilu alaihi salam saboda haka daga nan yana faɗa musu wannan magana ƙalu sai suka ce fa inda hannu fari kuka to a ne fa za mu rabu za mu raba gari da kai za mu raba hanya da kai walau kana waliyu kasiwahu minal mala'ikati tabanaka wa saddaqnaka da a ce wani ne mai kawo maka wahayi ba shi ba to da cikin mala'iku da sai mu bi ka ko mu gaskata ka amma tun da dai jibrilu ne kuna da fahimtar magana da kuka tuka zu kala sai ya ce fa ma mana kuma an tusaddiquhu to me yasa shi ba za ku gaskata shi ba shi mala'ika jibrilu kalu sai suka ce innahu aduwuna shi kan ai makiyan mu ne fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da fadin sama daukaki qul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah ka gaya masu ka ba su amsa duk wanda ya kansance maki ne ga jibrilu to ka ba su amsa sai dai su mutu ko imana sai dai su mutu wa innahu nazzalahu ala qalbika lallai tabbas shine ya saukar da qur'anin nan yake ma sassaukar da shi kuna ganewa da kyau ala qalbika akan zuciyarka bi iznillahi da iznin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskata abin da ke gaba gare shi na ita a taurar da suke magana dan da sun yarda da a tauran a cikin ta ba an bayani ba me yasa ba za su yarda da wannan dan ba to shi yasa wato taurin kai da ƙeƙashewar zuciya da kangarewa irin ta bai yahudi wannan dai la'anta da Allah ya mashi ita kadai ta dace da shi Allah ya tsare wannan zai nuna maka halayya irin ta bai yahudi duk wani alkawari da za a kulla da shi sai dai a kulla kawai yanzu ka duba in ka ɗauki ni dai tun kafin haife ne ake maganar falastini tun ka haifan ga dattamu na irin su ambasada an fi shekara hamsin ana magana falafin kuma ta shekara hamsin bin su to kullum ana na a magana za a zauna kujerar sulhu tsakanin falastinawa da yahudawa amma dan allah nan kujerar sulhu an zauna an sulhun sulhu yana sulhuntuwa duk abin da ake suna ɗaukar lokaci za su sake kai hari su kashe na kashewa su kwace gidajen za su kwace su ƙara mamayewa kullum a haka ake sun taba cika wani alkawari ba su cika ma manzo ba sallam wanda ya fi kowa haƙuri da adalci waye a ko mai hudu zai zai cika mai alkawari waye ne ɓata lokaci ne ku dubi yasir arafat ya gama ɓatar da ƙarar da rayuwar shi ya gama masu duk abin da zai musu don su yadda da shi sun yadda da shi kuma suka gama suka kashe shi haka yanzu in ka dubi waye abbas mahmud abbas yake haka za ka gan shi duk wanda wani zai je a wata yarjejeniya da su suna yadda ba yahude ne haka ɗabi'ar su take haka halayyar su take shi yasa kullum wato ɓata lokaci ne ka ce za a zauna a wata yarjejeniya da bai hudu za ka nemi yarda shi za ka nemi amincin shi babu wannan bayanin kawai ce shi ake jira kila yana nan zai zo wanda ba ma ma fata mu Allah ya kai mu lokacin sadda za a zo kawai ko dutse ma ya ci ga su a kashe ma'ana sai kisa kaɗai shine maganin su bai hude bai da wani abu da za ka zauna kai sulhu da shi ko yarjejeniya su ku gobe sun annabi abin da ya kula da su a Madina duk sai da suka warware alƙawuran da ya kulla za su zauna da yarjejeniya da me sai ga sun warware sun je sun haɗa kai da mushrikai yadda za a cutar da manzo wannan ɗabi'a suke nan shine ake gaya mana Allah ya masu rajji idan dai wannan saboda shi jibrilu zai sauka da wahayi su je su kulle su na shari shi kuma jibril ya zo da wahayi ya gaya ma manzo in dai akan wannan ne suke gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai dai su tai kamar yadda muka ji a wannan aya wato ainihin kulka ce masu man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin sannan Allah yace man kana lillahi wa mala'ikatihi wanda duk ya kasance maki ne ga Allah domin ba yahudi ai maki ne ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa kakaf wa rusulihi da manzanninsa su ma gaba ɗayan su kinan wa jibrila sai aka sake ware jibrilu aka faɗi can mala'ikati jibrilu bai shiga ba <laughs> shine malaman lugha suke cewa zikrul khas badal a. li a faɗi abu a keɓe bayan an faɗe shi a cikin gungun kowa da kowa ko kamar ka ce duk mazauna masallacin na mutanen kirki ne musamman dai malam kyamaraman kaga kyamaraman duk ba shiga cikin su ba kama da ka ware shi ka ƙara faɗin shi kana so ka ƙara girmama shi ne cikin saura to haka Allah ya yi ma Jibrilu anan da Mika'ila haka nan wanda ya zama makiyi ne ga Jibrila wa mikala da mala'ikan na mika'ila kinan kuna ganewa da kyau wa inna allaha aduwwul lil kafirin lalle Allah shi ma makiyi ne ga kafirai to yanzu dan Allah wanda Allah da kan shi ce shi maki ne ga kafirai kai kuma yau meye naka na nuna soyayya ka ga kafiri ai iya soyayya ka shi kai kokari ka jawo shi gane musulunci ya fahimce shi ya shige shi iya kokarin ka da shi in ƙasa ta hada ku ku zauna kai ya cuce ka kaka cuce shi wani abu na masalih da ƙasar ta haɗa ku naka ne nashi ne kai ya tsammanin nashi ne shi kadai kamar da kai ma in a area kai yake abin ba za ka ce naka ne kai kadai ba ciki nan ku wanci wannan a zauna zaman lafiya ba zaman doya da manja ba amma haka yau ake musulmi sun aji abinda Allah ya ce shi maki ne ga kafirai su musulmi sun nuna su masoya ne ga kafirai ka shi kake so shi ko Allah ya gaya mana su kafiran nan makiya ne ma gare mu amma sai ka ga mutum yana haba haba yana son kafiri har tambaya yake wai dan Allah za na dauran auren Kirista coci na dauran auren shi aboki na ne harkar business muke da shi ya gaice ni dauran aure cocin su na je kaga akwai nau'i na soyayya ta fara shiga har kana jin zaka je dauran auren shi a cocin su me ya kai ɗauran auren coci saboda yana jin ɗaurin auren shi yana da alaka da ibada yadda kai ma ɗaurin auren ka ibada ne kake jin yana da alaka da addinin ka shi yasa ma kake kawo shi masallaci to shi ma ya kai yanzu kai ma soyayya ka ta fara zaka leka coci ko ta anglican church ko kuma ta catholic ko ta wace ce kaga imani ya fara rauni kenan bare irin wannan tambayoyin a da ga matasan mu baka taba jin su wai musulmi har ya taba sha'awar ya taka coci ta wani arne don suna biznes tare ko don suna siyasa tare kwata-kwata da babu amma yanzu matasan mu sai ka rika ji wannan tambaya a'a eh, lokacin kirsimes ne ya kawo man abinci a malam na ci duka akwai alamun soyayya so kake a sami alaka yanzu ba ta alaka ka kira shi zuwa musulunci ba to Allah ya ce dai fa inna Allah aduwwun lil kafirin Allah ya tsare mu da kafirci Allah kuma ya ganar da mu wato musulunci bamu ikon bin shi mai Allah ya ce wala kada an ilaika ayatin bagina hmm. wa ma ya kufuru bi أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون نعم الله مدعوك كيتش ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة من سوكر gare ka da ayoyi shine alqur'ani da aka ba manzo sallallahu alaihi a matsayin mu'ujiza wacce babu wata mu'jiza irinta gashi nan har yau ya zama ga dau ba wanda ya isa ya canza shi ya ƙara harafi ko rage ba wanda ya isa ya canza ma'anoninsa da lafuzzansa da komai kana karanta da ka ƙara harafi garbi sai ce ma a babu shi bai ma fi san ma'anar ba amma ya haddace harufa kakkaɓin su wannan ba mu'jiza ba ce aya ce hujja ce mu'jiza ce babba da Allah subhanahu wata'ala ya bayo manzansa sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce man yakfuru biha ko amina ma yakfuru biha illa alfasiqun ba masu kafircewa da waɗannan ayoyi da aka sauka ma manzo sai waɗannan da suke fasikai fasikai a nan ana nufin kafirai domin duk wanda ya karyata ayar Allah ya karyata Qur'ani ya karyata manjansin manzo lallai fasiki ne kuma kafiri alfisku iri biyu ne akwai fasikanci wanda yake bai fitar da mai shi daga musulunci akwai fasikanci da ke fitar da mai shi daga musulunci fasikancin da ya kai na karyata ayar Allah kin yadda da manzancin manzo wannan fasikanci ne na kafirci saboda haka mai shi ya fitar da shi daga musulunci Allah ya tsare mu Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan shin yanzu duk lokacin da aka kulla wani alkawari da su na bazahu fariqun minhum sai a sami wani bangare daga cikinsu sun watsar da shi sun yarfar da shi bal aktsaruhum la yu'minun a a bari kawai ai mafi yawa yawan su ba sa imani to wanda bai imani ba yaushe kuma zai rike alkawari ai asalin alkawari shine imani in babu imani ai ba magana alkawari domin imani ne zai sa ka san mun kulla alkawari za a tambaye ni gobe kiyama game da alkawarin da muka kulla da shi to yahudu tuba babu kudin sanda aka kulla alkawari da su sai sun warware yanzu muka ji sun kulla da manzo in ya ba su amsa daidai za su imani da shi kafin a zo cikar amsa ta ƙarshe sai suka balle wannan haka suke Allah ya tsare mu ɗabi'a irin ta wallahi ko yanzu mutum ya ɗabi wasu ɗabi'u irin nasu za ka ya zama daban cikin al'umma idan aka sa maka san duniyan nan da san kuɗi sai ka zama su ne kawai ka. ka bata da yan uwanka ka bata da abokan sana'a ka bata da makwabtanka kai dai kawai kudin nan su ne gabanka kuma ka same su ta kowace irin hanya ko halal ko haram duk wannan ɗabi'a ce tawa ta yahudawa haka nan san rayuwar duniya a cusa maka san rayuwar duniya ka ji kamar kai tabbata za ka yi ba mutuwa ba ka santa duk wani wanda zai kawo maka maganar wa'azi ba ma ka so ka kusance shi wallahi duk ɗabi'a ce irin tehu kuma tana nan tana sassarƙowa cikin al'umma nan tamu kaga wani baya son jin wa'azi duk inda za a ji wa'azi ya toshe makan shi wannan kafa duk wani alkhairi bai son yin shi yan uwansa ya bata ya din me a a'a saboda duniya kawai to ba yahude akan duniya ba abin da ba za ku bata ba da shi ko haka nan yan uwa mu rika hattara sannan ga warware alkawari Allah ya ce bal aktsaruhum la yu'minu mafi yawan su ba sa imani a can da muka karanto a baya ka ce kalilan ma yu'minun kaɗan ne suke imani an siffanta su can da ƙaranci wajen me imani nan kuma ka ce mafi yawan su ba sa imani to Allah ya tsare mu da wannan musiba irin tasu ya Allah ya ce ko ka karanta ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نعم to kafin wannan aya waccan da muka karanta ta baya wanda yake cewa tafsirinsa wato ainihin wa kana min adati ya kasance na daga cikin ɗabi'a da al'ada ta yahudawa tun na da can shine watsar da alkawari a kulla alkawari su watsar da shi eh, wa adamin imani da rusuli da rashin yin imani da manzanni sannan wa tarkil amali bima anzalallahu alaihim fi kitabihim sannan da rashin yin aiki ko barin yin aiki da abin da aka saukan masu a cikin littafinsu wacce bai a ihim da kuma bin soye-soyen zukatansu sannan wata haliki kisasin wahiyatin da kuma kirkirar iskoshi na karya ba don komai ba sai don su ja hankalin wawaye a cikinsu don su ɗauki hankalinsu daga bin gaskiya waɗannan al'amura da aka lissafo na ɗabi'a su ‘yan uwa muna jin tsoro ya gangaro cikin al'ummarmu za ka ga wasu ƙur'ani gashi nan an saukar masu amma sai ka ga ƙur'anin nan mutum ya aje shi wani hatta cikin mota shi kama ado ko kuma ayatul kursi wa an rubuta ta zane mai kyau ya allaka gaban mota ko kuma a ɗakin shi in ka je ka gani ga can Wallahu an rubuta ta da irin ruwan gwal ɗin nan ga can wajen su nasi duka amma waɗannan ne kawai alamun mai washi musulmi amma aikace mai Wallahu ta ƙunsa Wallahu. ahadun Allahu saman lam yalid wa lam yulad abinda ta kunsa na tauhidi kila da ka kwankwasa shi sai ka ji fa ana fama waje ɗaya akwai ɗan bokan shi aje da yake mashi bokan shi waje ɗaya akwai malamin shi na tsibu wanda ke mashi sihiri da sauran tsibace-tsibace. waje tsaye akwai malamin shi na bori da ke masa abubuwa na harkoki tare da aljanu yana jin kuɗin da yake da su ko yake nema ba zai samu ba sai yayi wannan amma waje ɗaya fa ga ayatul kursi na rubuce da ruwan zinari kuna fahimta kaga ashe nabzul wato littafi a watsar da littafi ba ana dauka dauke shi a wurgar ba a shi ma wannan din babban laifi ne amma ba shi ake nufi ko su yahuda din a ga littafin amma a yi aiki da abin da ke cikin shi babu wannan aƙida yahuda ce to haka yanzu al'umman mu ga qur'ani wani tattare da shi ya aje shi abin ado a komai rubutu ga shi nan ayoyi amma kuma ina aiki da qur'ani sai ka same shi wajen tauhidi matsala wajen mu'amalar shi babu kyau wajen aƙida babu ibada shi in ka samu bai damu da sallah cikin jam'i ba shin akwai yarfar da qur'ani ko ba a yarfar da shi ba ko kaga ga mutum ya karanta qur'anin sannan ya jingine shi ya zo yana ta tsibu ba ruwan shi da qur'ani din abin da duk qur'ani ya hana babu to shine ma ne ce wannan ɗabi'u ne na yahuda cancanci har yanzu kuma suna nema a gado shi da gare su ya shigo cikin wannan al'ummar ka ga qur'ani ba aiki da shi kamar da su ma ba su aiki da littafin su sannan ga abin son zuciya sannan a kirkiro su abubuwa da su ne za a aje a makwafin littafin su can kamar da za mu ji a nan aya ta gaba abubuwan da suka kirkira don su kau da mutane daga karanta littafin su to haka mu ma yanzu za ka ga in ba Allah ya azurta ka da sunna ba da fahimtar ta kullum kana karanta qur'ani da zama inda ake karanta qur'ani da fassara shi bisa fahimtar magabata da karanta sunna ta manzo shine hadisi da fassara shi bisa fahimtar magabata sai ka ga kissoshi ake karanta ma mutane wannan ko kissoshin da karamomin bayani ne wanda ba su ne ƙur'anin ba sai ka ga mutum ya fi so ya zauna ya ji su maimakon ya je ya zauna ya ji ƙalar lahu ƙalar rasulu to sai dai alhamdulillah wallahi abuwa ana samun canji ana samun canji hatta dangane da wanda da can suke ganin kamar rike qur'anin da waye akwai ba shi bane wallahi sun dawo su ma sai ka ji ana ƙala ƙala Allah ta'ala sai ka ji ana cewa haddathana fulan akhbarana fulan an jabirin ko anin nabi su ma sun dawo yanzu a mazaunansu da halkokinsu wallahi ƙur'ani da sunna suke karanta saboda matasa yanzu in ba ƙur'anin ka gaya musu da sunna ba wallahi ba za su fahimce ka ba da ka fara suka fahimci wasu abubuwa za ka gaya musu ba nan ba wallahi sai su watsi su baka wannan babban nasara ce kasuwar sunna ita take ci a yanzu haka ne in rediyo kana buɗe rediyo ka fara jin tafsiri irin wannan kisoshin ne sai ka ga ya canza tasha ya koma inda <laughs> wannan ba abin da za mu yi sai godiya ga Allah Allah ya kama wani lokacin da matasa ba abin da suke so su ji a kunnuwansu sai Allah ya ce annabi ya ce bisa fahimtar magabata Allah ya dora mu akan wannan hanya irin wannan hanyar ta hudu mummunar hanya ce ba ta da kyau shi yasa sai malam ya kawo mana wannan an bayanin don mu fahimci irin wannan halayyar tasu daga cikin ɗabi'a su su ne ainihin walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqu lima ma'ahum ba fariqun min alladhina utul kitaba Allah, nan wurin ka karanta mana ko wato walamma ja'ahum rasulun duk lokacin da wani manzo na musamman ya zo masu min indillahi daga wurin ubangiji daga wurin Allah musaddiqun lima ma'ahum mai gaskata abin da ke tare da su anan rasulun za ku ga na kira ce na kira ana kawo ta wani lokacin domin girmamawa wani wani a kawo ta domin a nuna abin girmansa ko yawansa wani bin a kawo ta domin a nuna ba a san abin ba to a nan wurin manzo ake nufi Walan walamma ja'ahum rasulun lokacin da wani manzo mai girma mai daraja ya zo masu min indillah daga Allah su sun sani ba shi ya aiko kansa da kansa ba musaddiqul limama'ahum ko mai gaskata abin da ke tare da suna a taura na baza fariqun min na utul kitaba kitab Allah sai waɗannan da aka baiwa littafi suka yarfar da littafin Allah kila a wurin kaɗan kasa fahimta ko eh na baza fariqun min na utul kitaba kitab Allah waɗannan da aka baiwa littafi suwa kenan su ne yahudawa sai su yarfar da kitaban lahi littafin Allah wane nan a taura barakallahu fikum sai su yarfar da a taura domin duk a cikin ta an masu bayanin komai na gaskiyar manzo da ya kamata da ya zo su bi shi ko to sai su ɗau a taura kawai sai su yarfar saboda me wara a zuhurihim bayan bayan su Shi shine yau muke gaya maku wasu ga ƙur'ani amma sai su jingine sai su koma su ɗau wani abin can shi ƙur'anin su aje shi bayan bayan su shi ko ƙur'ana aje shi a bisan zuciya wajen yanke hukunci a bisan zuciya wajen neman magani a bisan zuciya wajen kulla alaƙa komai ƙur'ani kuma an jingine shi me koyarwarsa a gani ake an bi wannan a ba wato wani shortcut ne so ake kawai ga hanya shi ƙur'ani. wato wani doguwar hanya ce nake so in ce to bari a bi shortcut shine a je wurin boka a je wurin waye a ta kulle kulle to wallahi yahuda ya ɗabi'a su sai su yadda littafin su bayan bayan su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ba mu labari ka annahum la ya'lamu kamar ba su taba sanin sa ba sun fa karanta shi sun san shi sun san abin da ke ciki kuma sun san gaskiya ne amma sai su kamar ba su sani ba wallahi shi yasa haka malami in ya bata bayan ya san gaskiya in ya kangare mata wallahi sai ka ga halakar da zai halakar shaidan ma bai shi zai a baya ya sani amma sai kamar bai sani ba ya rika jan mutane kan halaka saboda ana ziga shi ana ɗaga shi na waye wallahi mai hattara yan uwa kullum in kowaye zai gaya maka gaskiya to ka bi shi in zai gaya maka ƙarya tattara masa ƙaryarsa sanan ka ban masa domin in ka bi shi a kai to za ka ɗau wani wato ainihin ƙulƙushi na aƙida yahuda Allah ya tsare mu me aya ta gaba واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سود يهوداوا suka bi wato mata tulu shayatin abinda shaidanu suke karantawa ala mulki Sulaiman a zamanin mulkin annabi Sulaiman wa ma kafara sulaimanu to shi dai sulaimanu alaihi salam bai kafirta ba domin annabin Allah ne walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafirta yu'allimuna nasa sihra suke koyar ma mutane sihiri wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut har wa yau ba a saukar da wasu mala'iku ba bi a wani gari da ake ce mai babila a can ƙasar iraki wanda ake kiran su mala'ikun haruta wa maruta ba yi su ba wa ma yu'allimani min ahadin balle har koya ma wani wato ainihin wato wani abu har koya ma wani wani abu na sihiri Ba yi hakan ba wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya yaqula innama na fitnatun fala wato ballantana har su koya ma wani wani abu na sihiri shi kuma har ma su ce mu fitina ne kar ku kafirta da mu ba a yi su ba balle har hakan ma ta faru kenan fa yata'allamuna minhu ma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji hakanan ballantana wato ainihin su koya ma mutane abin da za a raba tsakanin wato miji da matarsa na sihiri kenan وما هم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به شي سهرا da ake kullawa ba su kasance masu iya cutarwa da shi ba ne min ahadin su iya cutar da wani illa bi izinillah sai da izinin Allah wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum sannan wato su koyar da abinda ma wato sannan kuma wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ballantana in an koma can kora maganar balle har su koyar da abinda ba zai cutar da su ba kuma ba zai amfana da su ba za mu zo mu bayanin wannan ayar walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq haqiqa sun san abin nan da suka saye shi na aikin sihiri da abubuwan da suke na tsafe-tsafe malahu fil akhirati min khalaq babu duk wanda ya rike shi yake yin sa ba shi da rabo gobe kiyama ko kaɗan wala bi sama sharau bihi anfusahum tir ko kace Allah wadai da abin da suka sai kansu da shi na yin wannan sihiri wani abu da za su samu na duniya domin su yi hasarar lahirar laukanu ya da sun kasance sun san hakan da ba su yi ba kenan walau annahum amanu ina ma a ce su sun yi imani da Allah imani na gaskiya wattaqau sun kare kansu daga fushin Allah la masubatun min indillahi khairun da ladan da za su samu wurin Allah shine mafi alkhairi da abin da suka yi ta yi na sihiri da tsafe-tsafe da canfe-canfe da ƙirƙirar ƙisoshi suna kare bayan Allah da riko da littafin Allah laukanu ya alamu da sun kasance sun sani wannan ayoyi da muka karanto ci gaba ne akan bayanin cewa yahudawa sun ƙirƙiri abubuwa sun koyar da su domin su kare mutane daga bin littafin da Allah ya sauka ma manzanni to kisar ina jin yadda ta zo cikin ibnu kasir da tsawon gaske da wato ainihin asar masu yawa masu kuma bayani mai rikitarwa da yawan gaske dangane da ƙisar wato ainihin maganar Suleiman da kuma ƙisar mala'ikun nan guda biyu kissa ce guda biyu shi malam ya taƙaita ta a nan minti biyar malam ya taƙaita ta a nan ta yadda ya nuna mana yadda za mu fahimci magana iso shi ne aka kawo su na isra'ila wanda ba su inganta ba kun ga dai annabi sulaiman a jingina masa sihiri annabin allah ne zai yi wannan kowa ya san annabawa masu mai ne to su ma mala'iku a jingina musu sihiri zai yi wanda suke laya sunan laha ma amarahum wa yaqaluna wa maru to yadda aka kawo maganar cewa kissar su haruta wa maruta wato ainihin in muka ɗauke ta kissar yadda take wato wai an kawo su ne don a nuna hujja a bisa a iya koyan sihiri kuna ganewa kuma a iya aiki da sihiri eh to wannan magana gaskiya a hankalce da a shari'ance da ma waƙi'i gaba ɗaya ba su yadda ba in ka ɗauka a shari'ance ba inda aka yi da cewa ka je ka koyi sihiri daidai ne halani ko kuma ka yi aiki da sihiri ko kuma a yi maka sihiri kun gane wannan shari'a ba ce da wannan ba sannan kissar kuma ka jingina ma mala'ikun Allah wannan shi ma kun ga abu ne da ba zai yiwu ba to malam sai yake cewa hakanan jingina ma annabin Allah Sulaiman ita ma magana ce da ba za ta yi ba to ga yadda abin yake yace an kawo kissan ne domin a rushe aqida ta musulunci wato yahudawa ne suka sata dan su rushe wato ainihin addinin musulunci ga yadda suka faɗa suka ce wasu mala'iku ne wai mala'iku ne lokacin da suka ga wato 'ya'yan adam a sararin duniya yadda suke laifi su nemi tuba a sama da wannan Allah ya gafarta masu wannan zunubin nasu to sai abin suke damuwa da haka suke ganin to ya haka wasu na cewa a tun kisa da muka karanto ce a baya ta me ta halittar annabi adam da mala'iku suka ce yanzu ka sanya a taj'alu fiha man yufsidun fiha wa yasbiku dima tun a lokacin suka yi inkari wai wannan inkarin ne da suka yi saboda haka sai suka aibata dan adam cewa me yasa haka za a kawo wanda suke banna a ban ƙasa su a sa su mana su da suke tsarkakakku ba sa laifi a wannan lokacin ne sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa a'a ku mala'iku irin yadda na halicci dan adam da sha'awar da na sa masa kuma ban halicce ku da sha'awa ba ba halicce ku da ababen da na halicce shi ba idan kuma na sa muku na tura ku ban ƙasa za ku irin abin da suka yi kuna gane ya wai wannan ne da aka shi ne sai Allah ya ce to tun da haka ne su zaƙo mala'iku guda biyu su turo su su zo a gwada su shine sai aka turo wannan haruta da maruta suka zo sai Allah ya cusa musu duk irin abin da ya cusa ma ɗan adam na sha'awa da duk abin da yake dai wanda yau yake fisgarka an gane da kyau to da suka zo shine aka saukar da su ban ƙasa su riƙa yin hukunci da safe daga safe zuwa maraice sannan in yamma ta yi kuma sai su yi faɗi wato sunan Allah mafi girma ismul azam shikenan sai su koma sama to suna nan suna haka ranar shikenan sai aka jarabce su da wata mata sunanta zahra wannan mata da ta zo masu shi kenan kuma sai suka fara sha'awarta suka nemi su auka mata dai haka da lalata sai ta ce a'a sai sun sai sun koya mata waccan addu'a da suke su hau sama ita ma tana so riƙa hawa sama to su kuma can sun san aka gaya musu an ce ka su gaya ma kowa wannan addu'a kuna fahimta ko shine dai suke ta lallashin ta shine kuma an hana su shan giya an hana su zina an hana su kisan kai an hana su dukkan wani fasahi kuna wa kisar fa daidai wannan lokaci shine suka yi ta dai zuwa sai ɗaya ya zo wannan ya zo haka dai har ƙarshe dai sai ta ce to ita ba za ce da sai sun aikata wani abu daga cikin ayyuka na wato alfasha suka ce wannan zina da suka nemi su yi ta ce a'a saboda haka sai sun wato sha giya shine sai suka sha giya wa iyaz billahi da suka sha giya shine shikenan daga nan kaga sai suka yi zina da ita bayan na aka ce sai kuma wani sai ya zama zai gansu shi ma sai suka kashe shi kaga laifi nawa kenan uku kaga sun kashe rai sun yi zina sun kuma sha giya ba su bane manya manyan laifuka to sai kuma saba alkawari can sun dauko alkawari addu'a ba za su faɗa ba kowa ba to ita kuma shi kenan sai suka koya mata addu'a na wannan ismul azam da ita ma za ta yi shikenan da suka gama wannan sai suka ce to ai sa nemi Allah gafara to shine suka tafi ta ma ta hausa ma da ta hausama ma ita sai aka shafe ta ta zama tauraro su kuma shine sai aka ce to yanzu hukumar da za a yi maku wace kuke so ta lahira ko kuma ta duniya mai sauki ta ta duniya sai suka zaɓi ta duniya ta duniya shine da abin da za a masu sun san ai zai kare tunda duniya za ta kare kawai shine sai aka aiko su garin babila sauka su je su ta koyar da sihiri wanda ke so su ce in kana so mu kwa maka ma fitina ce kuna ji <laughs> dan Allah wai kuna bayan da kizar mala'ikun Allah wai su ne to shine za a zo za a shine fitina za su zo su zauna amma za su gaya ma mutum in za fa su gaya mai wannan fa ba kyau kuna gane kamar yadda masu zuwa neman layi zana wurin malaman tsibbu ko ba su ce to fa za mu ba ka layi zana ce amma fa kakka je kai aikin barna a ai ba zan ba ai ba zan ba ko eh a wai zai yi ne in wani abu zai samai sai ya taba ta sai ya bata shi in wani abu na shari kenan amma shi ba zai yi te zai shari ba haka suke yi barawo ya ce za a bashi la ya zana kenan amma zai ce shi ai ba sata za shi ba a shi ne in za a mato to haka sai malami ce to wai su saboda tsoron Allah su ne in ka zo za ka koyi sihiri sai su ce to sihirin nan fa bai da kyau amma in ka matsa shi kenan za mu koya maka to wai shi ne suka zama fitina a ban kasa aka turo su to wai shi ne wannan kisar ake gaya mana ɗaya kenan ta ɓangaren maruta ko shi ko Sulaiman sai suka ce ai shi Sulaiman abin da ya sa ya mallaki aljanu da tsuntsaye da mutane da iska da komai ya ya mulki da ba da ya taɓa samun shi a duniya shi kuma wani akwati ne abubuwa duka masana sihiri ya tattara suka koya mashi to sai ya rubuta sai ya saka wani akwati ya sa shi karkashin gadon shi ba wanda ya san da shi in ba shi ba to shine wai sai shedan ya zo ya yake gaya musu duk mai son mulki da abin nan to ya zo shi za shi ya fito da wannan abin da ke cikin akwati ɗin in aka fitar da shi to zai koya masu abin da annabi suleiman ya samu ya mallaki duniya ko ya mallaki kowa da kowa to kai ma kana son mulki yau sai a ce za a baka hatimin annabi suleiman wannan shine kisar wai annabi suleiman kenan shine ya tattaro ji sihiri aka tara mai cikin wannan akwatin shi kuma je aje shurinsa wai da shi ne yake mallaka duniya iska da komai to dan Allah wannan shi ko kai aka baka aka ce ka bi su shin akwai wacce za ta inganta kuna fahimta to shi ne in muka dawo muka bi abin da nan aka rubuta na tafsiri ibn kasir kamar yadda na gaya muku ya magana mai faɗi musamman magana sihiri sai da ya kawo haramcin sihiri da nau'o'in sihiri ɗin da yadda ake warware sihiri da kuma yadda ainihin haramcin sihiri yake da ma har hukuncin wanda ya sihiri ya yi bayani mai yawa in ka ɗauka takardu da yawan gaske wanda ba zai muke bin su ba to amma shi ma nan isar kuma tana da fassara biyu akwai ta tabbatar da maganar amma su waɗannan mala'iku maganar da ya annabi Sulaiman Allah ya kore masa ko wa ma kafara Sulaiman kun ga wannan kenan ba iskari. amma maganar mala'iku fa shine fassara biyu akwai masu ma'in su ce nafiya ce wacce ta zo ciki ko wanda suke a ba nafiya bace sai dai ba mala'ikun ne wasu mutane ne daban ba mala'iku ba ne. kun gane da kyau bari mu sako karatun kila za ku fi gane ko wattaba tulu shayatinu ala mulki sulaiman suka rika bibiyan abinda shaidanu suke karantawa ala mulki sulaiman a zamanin mulkin sulaiman alaihi salam kun gane nan wato na sihirce sihirce kenan da shaidanu suke rubutawa su ko malaman yahudu da suka zo sai su ma suke bin wannan suke gaya mutane wannan sihiri a yi shi yana da amfani don su kau da mutane daga karanta a taura, kuma suna jingina ma annabi suleiman mai sihiri kun gane sai Allah cewa ce wa ma kafara suleiman Sulaiman alaihi salam bai kafirci ba ana bai sihiri ba kaga Allah ya wanke shi ya kore shi ko walakin na na kafaru sai dai shaiɗanu su ne suka yi kafirci su suka yi sihiri haka nan malaman yahudi su ma ahbar nasu da ruhuban nasu su ne suka yi ta wannan sihirce sihirce kuma saboda haka su suka kafirta domin duk wanda ya sihiri ya yadda da shi kafiri ne yu'allimuna nasa sihra su ne suke koya wa mutane sihiri kun gane da kyau ku kaga nan daban wa ma yu'alliku sannan wa ma unzila alal malakaini kun gane waccan kisar sai wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa maruta to ma dinnan ci nake so ku fahimta wasu malaman suka ce nasiya ce kolewa take mm. ba a ma yi su ba kawai wa ma unzila alal malakaini bi babil haruta wa marut ba ma saukar da wasu mala'iku guda biyu ba a babila wanda ake ce masu harutu marutu kun gano wannan fassara babu su in ka ce to babu ma kwata-kwata wata fassara a'a ma in ba koriya ba ce a'a ma unzila alal malakai ne abinda aka saukar akan mala'iku ne wato masu suna ne na mala'iku guda biyu ba mala’iku ba bane wasu ne masu suna na mala'iku guda biyu haruta da maruta abinda aka saukar masu kuna gane ka ga an tabbatar kenan amma ba mala'iku ba wasu ne mutane da ba kun gane bayanin wa ma yu'allimani min ahadin in ka dauki fasaran ma din san nafiya ce to nan ma ma nafiya ce wa ma yu'allimani min ahadin sannan har wayo ba su koya ma wani wani abu na sihiri ba hatta ya kula ballantana ma su ce innama nahnu fitnatun mu fa fitina ne fala takfur kafirta kun gane wannan fassara kaga an kore babu su balle ma har su faɗi wannan in ko ka ɗauki a wasu mutane ne wanda dan yadda aka ɗauke su kamar masu tsarki kamar mala'iku suke har aka sa musu haruta da maruta sai suke cewa ma ya abin da suke koyarwa in sun kore shi din min ahadin sun koyar da wani daga cikin wanda suke koya din sukan ce wato abinda suke faɗi tin a daidai lokacin su ce wato wa ma ya allimani min ahadin hatta ya na? innama nahnu fitnatun fala takfur abin da suke koya masa in za su koya mashi kowaye sai su ce mashi mu fa fitina ne karka kafirta wato za su gaya mai kenan kamar yadda ne mana misalin ɗazu ka je wurin malamin tsubu zai baka layar zana zai baka wani kambu zai baka wani waye a zai baka wani abin tsiya ya ce to amma fa karfa ka je kai shari da shi wai su ma haka suke cewa kenan ko kuna ganewa to in ka ɗauki wannan fa ta'allamuna minhuma mutane ne biyu ba mala'iku ba amma ana ɗaukar su kamar mala'iku aka samu Harutu da maruta fa ta'allamu na min huma ma yi na bihi bainal mar'i wa zawji sai su rika koyo wanda suka je wurin su rika koyan abinda za a raba za a raba miji da mata da shi masoya kenan sai a koya masu abin da yake ce ma'aƙabu miji ne na san matarsa matar ita kuma ainihin sai a sa mata ta ƙi shi ko kuma shi ya ƙita ta zo maka sai ka ji ta kamar jaba tana wari irin na jaba ko kuma kai in ka zo ta ganka kamar wani jaki ga kana ta za ta da kai an yi sihiri kinan kulla sihiri kun gane da kyau suna koyar da abin da yake wato ainihin ake raba tsakanin masoya guda biyu ma ya faru ƙuna bihi bai bainal lamar wa zauji abinda ake raba tsakanin miji da mata da shi wa ma bai bidarri na bihi min ahadin to shi sihiri ba fa ba su isa su cutar da wani wato da shi ba illa bi izinin sai da izinin Allah an gane da kyau duk sihirin masu sihiri in sun yi shi ba shi sihirin bai cutarwa sai da izinin Allah in Allah ya so sai ya tasiri kenan wai ta'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum suna koyan abin da zai cutar da su ba zai amfana da su ba wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq haqiqa sun san abin nan da suka yi shi ba shi ba su da wani rabo gobe kiyama samun sun gama samu kamar yanzu wanda suke wannan harkokin bori din da bokanci da harka aljanu duk abin da suke tara na kuɗi sun riga sun san duniyar ce kawai amma lahira ba su da ita domin ba za su in aljannin ne shaitanun ba za su ba su haɗin kai ba sai sun abubuwa na kafirci sai sun kafirci haka kai ma in za ka shiga harkar ba za su baka haɗin kai ba sai ka kafirce dan sai an maka umarni da abinda idan kai shi kafirci ne ga Allah kun gane da kyau to shi yasa sun riga sun san abin da suke din nan ba su da sauran rabo kuma gobe kiyama wala bi sama sharau bihi anfusuhum tir da abin da suke wato saya da shi na da ake ba su na kuɗi kenan wanda suke yi sai da shi na kansu kamar ka ce ka ba da kanka ne a ba ka ɗan abu shi kenan kai hasara aljanna ka wannan tir da abin da suke laukanu ya alamun da sun kasance sun sani walau annahum amanu da a ce sun yi imani da Allah imani na gaskiya su yahudawa da ma wanda suke bin hanyar su ƙau sun kare kansu daga fushin Allah da azabarsa masu bacin min ya khair ladan da za su samu wurin Allah da shine mafi alkhairi a gare su da wancan tsibbudin da wancan sihirin da wannan sirkullan da ake yi din ana ganewa da kyau laukanu ya lamu da sun kasance sun san haka ba nan wurin yan uwa mu koma wajen maganar sihiri shi sihiri gaskiya ne ba a kore sihiri gaba ɗaya a ce babu shi wannan aƙida ce kamar yadda nan ibnu kasir ya ce aƙida ce ta mu'tazila ka ce babu sihiri tabbas akwai sihiri har manzo sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri hadisin aisha wanda ta rawaito yana nan cikin bukhari da muslim lokacin da bayahude wanda ake kiran shi wato abin eh, da labi ko Ibn al ya yi ma nabi sihiri ya je ya samu inda nabi ya taja kai ka san ka taje kai ba wani gashin yana zuba ba ko kuma ya mammakale makum din irin wannan ya je samu na gashin annabi ya je ya ɗebo wani abu na abin nan ɗin dabino hudar dabino ya je ya haɗa sihiri ya je ya jefa cin wata tsohuwar rijiya manzo sallallahu alaihi ya rika jin sihirin yake gaya ma Aisha har sai ya abu kuma sai ya sai ga kamar bai shi ba shine ya ta addu'a yana roƙon Allah shine Jibril ya zo masa ana ganewa ya ce mai ke damun shi ya yi masa bayani sannan ainihin da ya je warware wannan sihiri ɗin aka gaya ma annabi cikin rijiya kaza aka je aka jefa shi aisha ta ce me yasa ba ka na bai ce saboda gudun sharri kada in je kuma in aka fito da shi wani ya gani shi ma sai ya koya saboda haka na kyale daga baya annabi yasa aka rufe rijiya ma gaba daya amma daga nan jibril ya ma annabi ya warware sihirin shi kina nabi ya daina jin wannan sihiri din kuma ku duba lokacin da aka sa mai abubuwa na guba a cikin naman akuya ya je ci duk da yahuda ne suka yi shi ma nan bai yahuda ne saboda aka sihiri gaskiya ne sai dai bai da ikon ya yi tasiri sai da izinin Allah kamar yadda za ka sha magani sai Allah ya so zai tasiri maka magani haka mai sihiri in yi sihirinsa sai Allah ya so shi ya sa aka yi umarta mu da karanta mu'awwazataini da su qul Wallahu, sati kursi in ka lizince su sihirin mai sihiri ba abin da zai maka amma an ka watsar da su ka zama ga kanan shedan yana ganin ka dan nan zai iya damƙaka, zai iya maka kasa kasa don sai ya aibata ka da shi da yan barandansa na mutane da aljanu amma ka sami kariya da katanga da hatul kursi da su falaki sunasi askar ɗinka na safe na maraice kwanciya bacci duk lokacin kana askar ba da shedan ya iya da kai shi ko shedan da yan barandan shi na mutane da aljanu dukkan su ba sa iya maka wani abu har sai idan sun sami kafa wani lokacin kuma Allah zai jarabce ka kamar da yake jarabta ka da cuta ko kana da imanin kana askar din ya jarabce ka da wani abu dan ya jarabta imanin ka ya za ka yi haƙuri a baka ladan haƙuri kan wannan ba cewa yi dan kana da imani a asiri kwata-kwata ba zai iya shafar ka ba ga nabi an mashi kuma ya kama shi sai dai Allah ya kama mashi da abin to haka abin yake shi yasa har yau har gobe yan uwa in ka rike sunna ka rike askar na manzo ba abin da zai same ka amma ka ce za ka je wani malami shine zai baka maganin sihiri shine zai baka maganin kaza maganin wannan halaka ce kan halaka an gane da kyau sai mu tsaya akan abin da ya inganta lokaci wannan kisa ta yi mana tsawo da abubuwa ma da yawa wanda na so in faɗi ina ga lokaci ya tafi dan tun da za ku nama lokaci ba zai mu faɗe su ba wato dai duk ƙarshe abin da ake gaya mana ɗabi'a ce hudu su ƙirƙiri wani abu dan su ɗauki hankalin mutane daga kan gaskiya shi yasa suka ƙirƙiri kissoshin can na ƙarya kuma ita kissa kullum ku fahimta ba ta karɓa sai an jingina ta gawa sai an jingina ta na nagari can ba sun jingina annabi Sulaiman ba nan kuma ba an jingina mala'iku ba wanda dukkan su ina su ina wannan jingina musu da imani da abin kuskure ne yan uwa babu yadda za ka jingina mala'ika ka ce ya ji yayi zina mala'ikan Allah wannan magana ai ta hankalinka ba zai yadda ba a nasi kuma babu ko kuma annabi Sulaiman ka ce ba wahayi ba ne ba mujiza ba ce wai sihiri ne shi yasa ya mallaki duniya wannan duk maganganu to yana nan cike fa cikin littattafan tafsirin wa maganganun nan shi yasa kullum muke kokari mu ga mun tsaya akan magana magabata Allah ya mana jagora Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah ya karya kafirci da kafirai abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma ne kuskure Allah ya gafarta Allah ya ba mu ladan abinda muke karanta na alqur'ani Allah ya sa qur'ani ya cece mu wannan azumi da muke shi ma Allah ya sa ya zama ceto a gare mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ina ga tambayoyi tunda lokaci ya tafi sai mu haƙura sai dai Allah ya kai mu gobe ko daidai inda wani sako kana da shi babu shi kenan to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.